Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku a wani shiri na daren ranar Asabar. Bakwai ga watan Janairun shekarar 2023. a cikin shirin za a ji cewa bayan kwashe kwanaki biyar ana gugwar mai zaben shugaban majalisar wakilan amurka yanzu da majalisar ta samu shugaban wani kalubale zai iya fuskanta daga na ibrahim ka almasi garba zai shigo mana shirin sa na amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni amma fa duk waɗannan sai murtala ya fara da kamar labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Daga karshe dai an zaɓi ɗan majalisar wakilai daga jihar California Kevin McCarthy a matsayin kakakin majalisar wakilan Amurka a yau Asabar bayan zagaye goma sha biyar na zaɓen a cikin kwanaki biyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya fitar da sanarwa yana taya McCarthy murna inda yake cewa a shirye nake in yi aiki da 'yan jam'iyyar Republican a inda zan iya. haka kuma jama'a masu zaɓe sun bayyana ƙararra cewa suna sa ran 'yan republican za su shirya wa yin aiki tare da ni bayan zaɓe zagaye na goma sha hudu a daren jiya juma'a an gabatar da ƙudurin ɗage zaman majalisar zuwa ranar litinin to sai dai kuma bai sami nasara ba bayan da 'yan republican suka sauya salon taku suka kuma yanke shawarar zaben sabon shugaba a zagaye na goma sha biyar na zaben rukunin wasu 'yan republican ashirin masu tsatsauran ra'ayi ne suka tauye ƙuri'un mccarthy a zaɓukan farko domin sun yi amanna cewa shi bai da isasshen ra'ayin riƙau a cikin wata arangama makati ya yi musayar kalamai da ɗan majalisar na republican matt gates na jihar florida a zauren majalisar bayan zagaye na goma sha hudu na zaɓen saboda ɗan majalisar ya ƙi bayar da ƙuri'arsa ga makafi makati mai shekaru hamsin da bakwai ya kwashe tsawon shekaru yana fafutukar samun mukamin naka kakin majalisar a yan makonnin nan da suka gabata kuma ya yi tanana ta ganawa da abokan hamayyar na republican domin samun goyon bayan su gwamnan birnin sevastopol na yankin crimea da ke samun goyon bayan rasha ya wallafa wani sako a telegram cewa na'urorin kariyar tsaro na sama sun kakkaɓo wani jirgin sama maras matuki a yau asabar a cikin wani rahoton da kamfanin dillancin labarai na reuters ya yi akan lamarin mikhail razbok zaev ya yi hasashen cewa ukraine ce ta aike da jirgin razbok ya rubuta cewa kowa cikin wannan lokaci na hutu mai girma waɗannan mutane maras tausayi ba su dakatar da kai hari kan birnin mu ba rasha ta mamaye crimea daga cikin ƙasar ukraine a shekara ta 2014 ukraine ta ce ta tanke da marar sake kwato dukkan yankunan da rasha ta mamaye tun kafin rasha ta kaddamar da mamayar ta kan ukraine da kuma dukkan yankunan da ta kwace tun daga lokacin shugaban rasha vladimir putin ya gudanar da bikin ranar bakwai ga watan janairu wato ranar tunawa da haihuwar annabi isa a wata majami'a ta kremlin shugaban kasar na daga cikin masu ibada a tsakiyar dare a majami'ar ta cathedral majami'ar ta orthodox ta rasha tana goyon bayan mamayar da rasha din ta kai wa ukraine Putin ya ayyana shirin tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 36 daga karfe 12 daren jiya Juma'a domin bikin ranar ta haihuwar Annabi Isa, to amma babu alamun kai karshen yakin. A yau Asabar ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine cewa an ci gaba da gwabza yaƙi kamar yadda aka saba har kawo bikin ranar bakwai ga watan Janairu. Ma'aikatar ta ce a cikin makonni uku da suka gabata. yaƙi a yankin kremina ya mai da hankali ne kan yankin dazuka ya zuwa yammacin garin yayin da islamabad ke kara bayyana damuwarta game da mafakar da ake zargin kungiyar yanta da kayar bayan pakistan ta yi afghanistan ana ta cece kuce kan ko sojojin pakistan za su iya kai hari a makwabciyar kasar da kuma yadda hakan zai yi tasiri ga rashin tsaro da ake fama da shi a yankin baki daya masu lura da lamura dai na ganin cewa da alama komawar taliban kan karagar mulki a afghanistan a shekara ta 2021 zai iya sake farfado da kungiyar tehrik taliban pakistan ko kuma ttp a takaice wadda ta nemi kafa gwamnatin islama a pakistan kamar yadda kungiyar taliban ta afghanistan ta yi amma kuma tana kara rauni sakamakon ayyukan sojojin pakistan a cikin sama da shekaru goma da suka gabata afghanistan ta sha suka kan cewa tana ba kungiyar ta ttp kariya bayan shafe watanni ana tattaunawa ba tare da cimma matsaya ba a shekara ta 2022 wadda kungiyar taliban ta afghanistan ta dauki nauyi gwamnatin pakistan da ttp da alama sun koma yaƙi tsakanin junansu a jiya juma'a shugaban gwamnatin mulkin sojan mali ya yi afuwa ga sojojin ivory coast 49 da aka kama su a cikin watan yuli lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu a cewar kakakin gwamnati mako guda bayan da kotu ta yanke musu hukunci kanar asimi goita ya yi afuwa tare da soke hukuncin daurin rai da rai ga 'yan abrikos 49 da bangaren shari'a na mali ya yanke musu in ji wata sanarwa daga kakakin gwamnatin kasar kanar abdullahi maiga ministan kula da yankuna da raba madafun iko a ranar 30 ga watan disamba an yanke wa sojojin 46 hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari yayin da mata uku daga cikin ainihin mutum 49 waɗanda aka saki a farkon watan satumba aka yanke musu hukuncin kisa ba sa nan an same su da laifin kai hari da makarkashiya ga gwamnati da kuma neman kawo cikas ga tsaron kasar in ji mai shigar da kara na gwamnati laji sara a wata sanarwa a lokacin ranar 29 ga watan disamba ne aka buɗe shari'ar a mako babban birnin kasar kuma washe gari aka kammala shari'ar. Murtala Faruk sanyin na ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Madalla. bayan kwashe zagaye goma sha biyar ana kada ƙuri'a cikin kwanaki biyar ga ɗan jam'iyyar republican mai sassaucin ra'ayi daga ƙarshe an zaɓi kevin makafi a matsayin kakakin majalisar wakilan na amurka a yau asabar kan wannan dambarwa ne na tattauna da wani ɗan najeriya mazaunin amurka daga jihar florida nasiru dan moka inda na fara tambayar sa yadda ya kalli zaɓen shugaban majalisar to um, kamar muka yi kwanakin ba da mahmud lalo game da cin da nuna cewa wato wannan jam'iyyar ta republican wannan rinjiyar da suka samu na mutane mai kalilan mutane hudu ne kawai hmm. kujera hudu ce kawai tsakanin su da to akan wannan daman irin wannan tun da yake mutane ne waɗanda yake suna da ra'ayi daban-daban akwai masu ra'ayi mai tsauri akwai masu sassauci akwai kuma matsakaita Mm. irin wannan za ka ga ana samun ana samun matsala sosai wajen haɗa kan kowa dama an zaci za a yi irin wannan to amma nasu gaskiya ya yi tsamari sosai don shekara hira shekara ɗari kusan shekara ɗari sittin ba irin wannan gaskiya ne kamar yadda kace kamar yadda kace sama da shekara ɗari ba irin wannan ba sai wannan karan to ya kake kallon eh. shi shugaban da aka zaba ta wannan hanya zai yi aiki da su waɗannan 'yan majalisu saboda yana buƙatar su kaga ma aika min su yadda su su aminta su zaɓe shi sai da ya yadda ya wasu abun nan eh, ya ba su wasu damar maki da suke nema kamar na cewa wato ya haɗa yarjejeniya da su hmm. eh, yarjejeniya sai da in suna son a tsige shi mutum ɗaya kawai tak ya isa zai ce a tsige shugaba a majalisa na speaker na majalisa kuma sai a yi wannan hearing kan wannan wanda aka taba yi wa irin wannan shine shugaba eh, speaker bela john bela lokacin da shi ma daga baya saukar da shi wato zamanin obama kenan kake nufi zamanin obama eh so kaga wannan ah, ya nuna cewa to za su samu matsala sosai shi zai samu matsala sosai wajen gudanar da mulkin shi don ba abin da zai iya shi kadai to kana ganin hakan zai kana ganin hakan zai zama wani abin moro kenan ga jam'iyyar democrat kenan a kwarai kuwa ai wannan ma tun lokacin da suka yi wannan wurin cece da suka yi na zaben shi speaker din hmm. mutane da yawa suna magana cewa wannan ya nuna cewa ita jam'iyyar ta republican yanzu gaskiya kanta a watsa yake ba ma mulki suke so ba rigima kawai suke so idan ka san lokacin da aka zo lokacin kasafin kuɗi ya kare ba gwamnati ba ta yadda abin nan ba wannan silin da ake daga ma gwamnati hmm. don idan kuɗin da wato kuɗaɗen take gudanar da harkokinta hmm. yawa eh, wanda ake daga to kasan ana muna ganin wannan ah, ma ana ta amma a kore yaushe za ka ga cewa ba a yadda aka aka wuce wannan ah, abin nan deadline ba sai ka ga an sasanta su dan jam'iyyar duka gaba ɗaya sun zo an haɗa kai dai an bari gwamnati ta ci gaba saboda idan aka bari aka rufe gwamnati partial shutdown. To kana ganin to yanzu a cikin halin da ake ciki kafin a zaɓe su ko da yake yanzu an zaɓe su idan an samu wannan matsala a daidai wannan lokacin kina nufin cewar ba za a iya biya wa gwamnati kuɗaɗen da gudanar da harkokin ta ba sai a rufe harkokin gwamnati kenan inda ba a zaɓa ba. Ai ai ai ai ko yanzu ma ɗaya daga cikin abubuwan da ya yi musu shine idan wannan lokaci yayi ba za a matsa musu ba za in suka ga cewa rai gwamnatin za a rai gwamnati. sannan kuma su wannan ra'ayin dama a cikin republican party cewa kai aroyin gwamnati. nasir danmo kenan ɗan najeriya mazaunin amurka wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm za a iya samun mu ta yanar gizo a adireshin voa hausa da tukan kuma mu na kafofin sada zumunta na facebook twitter da kuma instagram kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan.

yanzu kuma lokaci da za mu koma gefe guda mu baiwa ibrahim fili ya gabatar mana shirin amsoshin tambayoyinku masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin Musa Isiyaku Abubakar daga Bauchi, mai son jin tarihin ƙasar Saudiyya. To idan Malam Musa Abakar na saurare ga amsarka daga bakin masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House da ke Kaduna, Najeriya, Dr. Salisu Bala wanda ya ce. Kasar Saudi Arabia kasa ce wacce take gabar ta tsakiya. Hmm. kuma tana da mutane a kallon miliyan talatin da dubu dari bakwai da saba'in da kuma dari uku da saba'in da hudu. Hmm. Ita ce kasa ta arba'in da ɗaya a yawa a duniya. Hmm. kuma kashi casa'in cikin ɗari larabawa ne kashi goma ne ake samun mutanen afirka da asiya suke zaune a cikin kasar sannan ita ce kasar larabawa mafi girma a yammacin asiya sannan ita ce kasa ta biyu a girma a yawan jama'a a bangaren kasashen larabawa daga kasar algeria mai mutane miliyan 39 hmm. sai kasar saudi arabia mai mutane miliyan 30 da dauriya sannan ita wannan kasa ta saudi arabia tana iyaka da kasar jordan da iraki ta bangaren arewaci mm. tana iyaka da kuwaiti ta bangaren arewa maso gabas tana iyaka da kasar qatar da bahrain da kuma kasar uae wato mm. dubai kenan bangaren mm. gabas sannan ta bangaren kudu maso gabas tana iyaka da kasar oman Hmm. sannan ta ga bangaren kudanci kuma tana iyaka da kasar yemen sannan ita ce ƙasa tilo a duniya wacce take da gaba guda biyu da gabar kogin red sea da kuma gabar tekun fasha hmm. waɗannan sun hada da bangaren ƙasar saudi arabia sannan a tarihance ƙasa ce wacce ta kunshi yankuna guda hudu akwai yankin bangaren hijaz akwai bangaren najdu akwai bangaren al-hasa akwai bangaren asir Hmm. waɗannan yankuna gaba ɗaya shine yankunan da muhammad bin sa'ud ya tara su gaba ɗaya mai da su ƙasa guda a shekara ta dubu da ɗari tara da biyu baya an kama yankin riyad suka koma ƙasa guda ɗaya sannan a tarihance wannan ƙasa akalla akwai wurin shekaru dubu ishirin baya da suke nuna cewa a wannan lokaci akwai mutane da kuma wasu halittu a wannan yankin da kasar su da arabia take a yanzu sannan kuma akwai abubuwa guda biyu da kasar ta yi fice da su wanda ya ja hankalin mutanen duniya suka san ma da akwai kasar abu na farko a karni na bakwai shine wanzuwar musulunci zuwa musulunci ya nuna cewa ina ne kasar da arabia fito kasar ta zauna karkashin mulkin ottoman daular usmaniya kenan hmm. ita ko ottoman a lokacin tana ɗaya daga cikin manya-manyan kasashe masu fada a ji a duniya ma'ana hmm. world super power ke hmm. to da aka tashi yin yakin duniya na farko a shekara ta dubu ɗaya ɗari tara da goma sha hudu sai ya kasance kasar jamus ta nemi goyon bayan kasar ottoman kasar ottoman sai ta mara ma kasar jamus baya to a lokaci da kasar ottoman ta mara ma kasar jamus baya bayan kasar faransa da kasar ingila sun hadu suka zo suna neman yadda za su rugu da kasar jamus to sai ya kasance sun yi amfani da wata hikima suka yaudari wani sarki da yake cikin ƙasar saudi arabia shi wannan sarki yana kwantonin wani yanki ne na cikin ƙasar shi kuma yana kyamara gidar wahabiyanci a wannan lokacin kuma baya tare da waɗanda suke kokarin kama wannan yanki gaba ɗaya to daga baya ƙasar faransa da ƙasar ingila sai suka kwaɗe kama shi hussein bin ali cewa sun yarda da abin da yake so amma shi ma yarda da abin da suke so ya taimaka musu wurin haɗa ƙarfi da ƙarfi don a ruguza ƙasar ottoman hmm. don ta daina goyon bayan ƙasar jamus a yankin duniya na farko su kuma za su goyi bayan shi wurin kafa ƙasar daular larabawa guda ɗaya haɗaɗɗiya gaba ɗaya ta haɗe ƙasashen larabawa na gaba ɗaya hmm. sannan kuma za su raba shi da mulkin zalunci da ƙasar ottoman take ma ƙasar hmm. saudi a wannan lokaci so daga baya sai kasance ya ba su goyon baya shi hussein bin ali bayan ya ba su goyon baya sai daga baya da aka yi nasara sai suka ji goyon bayan hussein bin ali sai suka janye masa bayan kasar ottoman ta rugube yakin hmm. duniya ya zo karshe a shekara ta dubu dari tara da goma sha takwas shi kenan sai suka manta da shi sai suka bar shi aka zo aka riga ci gaba daya sai wani yana daga cikin bangaren tarihin wannan kasa hmm. mai albarka wani shugaban ottoman ana ce masa salim na daya hmm. a shekara ta dubu da dari biyar da goma sha bakwai shi ma ya mulki yankunan kasar saudi arabia ya hada da makka da madina da hijaz da asir da alhassa din nan duka wayan yankuna hmm. sun zauna karkashin mulkin ottoman a wani lokaci sannan a shekara ta dubu bakwai da arba'in da hudu hmm. lokacin da aka kafa daular saudiya ta farko a nan bangaren abin da ya shafi yankin kasar riyadh akwai mustapha na hudu shi shugaban ottoman a wani lokacin to wani lokaci shi muhammad mustapha na hudu sai ya umarci muhammad ali pasha wanda shine gwamna na ottoman a kasar hmm. misira yana mulkar kasar misira da bangaren su libya da sauransu a wani lokaci sai ya umarce shi ya ce ya tura a je yankin da waɗannan mutane suke na kasashen saudi arabia a tabbatar da an dawo da wannan yanki gaba da karkashin mulkin ottoman turawan ingila da na faransa sun ki taimaka ma hussein bin ali dinnan nan suke shi kenan sai mulkin gaba ɗaya dawo ƙarƙashin ottoman a wani lokaci kuma a shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da ɗaya akwai wanda ake kira a rashid shi ma sarki ne da yake mulkar wani yanki na ƙasar saudi arabia shi ma a lokacin ya fafata yaƙi da ali saud a inda ya kada mutanen saudiya da sarkinsu gaba daya suka tashi gaba daya suka bar kasar suka koma kasar kuwait a wannan lokaci na shekara ta dubu ɗari takwas da casa'in mm. da ɗaya aka kada mulkin ƙasar saudiya ya bar hannun ali saudi ya koma karkashin al-rashid amma daga baya a ƙarni na ashirin sai aka samu a shekara ta dubu ɗari tara da biyu akwai sarki abdulaziz na saudi arabia sai ya dawo ya baro kuwait da ya dawo riyad zaman shi ke da wuya da dawowa da riyad sai haɗa gwiwa da waɗanda suke bin aƙidar wahabiyanci mm. da da ake kira ikhwan sai ta haɗa ƙarfi da ƙarfe a ƙarƙashin wasu jagorori guda biyu na farkon su akwai sultan jini bajad al kutaibi na biyun su akwai faisal al duwaish waɗannan mutane guda biyu manya-manyan dakaru ne na soja da suka jagoranci dakarun da suka je suka ruguza mulkin a rashid suka dawo da mulkin ƙasar saudi arabia a ƙarƙashin shugabancin ali saud gaba daya hmm. wanda shi sarki abdulaziz bin saud da mulkin ya dawo hannun shi gaba daya ya tabbata su a wannan lokaci ya kama kasar hijaz ya kama sauran yankin najd da sauran yankuna da suke karkashin wata mulkin kasar wato saudi arabia to hmm. sannan a shekara ta dubu ɗaya tara da goma sha shida a lokacin da tura mulkin mallaka na faransa da na ingila suka bar kasar saudi arabia gaba daya daga baya da aka samu mai sai ra'ayin su ya dawo ya karkato kan kuma kasar gaba daya hmm. a lokacin da suka tsaya tsayin daka suna kokarin yadda za a yi sai sun samu abin cewa a cikin wannan kasar an yi yarjejeniya a yi ishirin ga watan mayu na shekara ta dubu daya da dari tara da ishirin da bakwai tsakanin wato kasar ingila da sarki abdulaziz na saudi arabia dangane da abin da ya shafi bangaren yankin najdu da kuma bangaren kasar yankin hijaz da ke karkashin mulkin saudi arabia a yanzu a wani lokaci yarjejeniyar da aka yi shi ne za su yarda sun amince shi sarki abdulaziz ya ci gaba da mulkar wayannan yankuna gaba daya na ɗaya kenan hmm. sannan na biyu za su ci gaba da kare manufa ta kasashen gabacin duniya bisa da wani bukata ta taso irin wannan a shekara ta dubu daya da dari tara da talatin da biyu aka tabbatar da dunkulalliyar ƙasar saudi arabia karkashin mulkin ali saud kamar yadda muka ambata a baya hmm. cewa akwai yakuka da aka yi hmm. a waɗannan yankuna na ƙasar saudi arabia don jawo waɗanda ba sa ƙarƙashin mulkin su dawo ƙarƙashin mulkin ali saud hmm. kuma ma'ambaci waɗanda suka karɓi mulkin bayan shi sarki abdulaziz ya yi kaura bayan ya rasu a shekara ta dubu da tara da hamsin da uku amma dai ya taka muhimmiyar rawa wurin kafa hadaddiyar daular ƙasar saudi arabia ta hanyar yake-yake da dawo da ƙananan kabilu cikin wannan yanki na kasar saudi arabia hmm. To, Dr. Bala ba mamaki zai so ya san ko mecece alakar wahabiyanci da salafanci tunda ike ya san duka dai 'yan sunni ne kuma suna da alaka da Saudiya. Alakar wahabiyanci da kuma salafanci kusan abu ne. Shi wahabiyanci aƙida ce wacce Muhammad bin Abdul Wahab ya dasa a ƙasar saudi arabia shi kuma an haife shi a shekara ta dubu da bakwai da uku sannan ya rasu a shekara ta dubu da bakwai da casa'in da biyu a lokacin da ya zo yana bin akida ne irin ta ibn taymiya mm. eh, shi ibn qayyim al mm. wanda ibn taymiya an haife shi a wani gari na ɗaki kira harain a ranar ishirin da shida ga watan satumba shekara ta dubu da uku da ishirin da takwas mm. kuma ya rasu a damascus to shi muhammad bin abdul wahab yana bin aƙida irin tasu waɗanda suke sukar waɗanda a tunaninsu abubuwan da suke yi a musulunci ya saba makayyadin musulunci mm. misali kamar ziyarar kaburbura misali kamar abubuwan da suka shafi a wasu abubuwa da suke tunanin bidiyoyi ne su ana su fahimtar mm. to ya bi wannan aƙida ya kuma ta wannan aƙida a kanta aka zai a tsakanin shi da Muhammad bin Saud lokacin da ya jawo shi cikin ƙasar Saudi Arabia suka zauna ya ce to da an kore shi a can zai zauna a nan amma bisa yarjejeniya ba zai da wani abu ya taɓa mulkin shi ba shi kuma ba zai da wani abu ya hana shi ya da da shi ba to haka ake haka aka tafi haka ake yada a gidan haka kuma abubuwa suka ci gaba da wakana a tsakanin su su kuma waɗanda ake kira kamar salafawa su kuma daga salafin salihina ma'ana wato in an ce salaf abin da ya gabata malamai da suka gabata salihai na kwarai to wai su su dora akidarsu da rayuwarsu ta musuluncin su akan waɗannan akidu akan tsarin rayuwar salafu salihi na magabata hmm. waɗanda suka gabata can suka shuɗe a zamanin dada can to su kuma wahabiyawa su ma nasu turbar kenan amma in yin salafu salihi na abin da suke cewa shine a koma a dinga bin aƙida irin ta Muhammad bin Abdul Wahab a koma a dinga bin aƙida irin ta Ibn Taymiyyah koma dinga a gida irin ta su ibn al-qayyim al-jawziyya to waɗannan gido nasu shine suka dunkule su suka sama musu sabon suna suka koma salafu salafu salihina shi yasa sai a ce wani ba salafi ne hmm. me yasa a ce wani ba wahabiya ne hmm. saboda ba su son a danganta su da wahabiyancin to sai sunan ya canza sai suka koma ana cewa wani ba salafi ne za ga ana cewa wani a salafi ya danganta kan shi da wato salafiya To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tarihin ƙasar Saudiya. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu na yau, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. A gai da baban Lela, yanzu kuma sai wasanni a takaice. dan wasan gaba na najeriya alex iwobi ya sami mummunan rauni a yayin da manchester united ta yi wa jaro da kungiyarsa ta everton daga gasar kwallon kafar cin kofin fa iwobi ya sami raunin ne a minti na 47 na wasan bayan da ya faɗi kan irin sawunsa a yayin wata karfiya da Trail malaysia jami'an lafiya sun ruga domin duba yanayin jikin dan wasan wanda daga bisani dai suka fitar da shi daga filin wasan kan gadon jinya a minti na 51 na wasan manchester united din ce dai ta karbi bakuncin wasan inda kuma ta sami doke everton din da ci uku da daya wanda ya bata damar tsallakewa zuwa mataki na gaba na gasar ta fa wannan ce kuma wasa ta hudu na baya bayan nan da everton din take bugawa ba tare da samun nasara ba lamarin da ke kara haifar da matsin lamba kan mai horar da 'yan wasan kungiyar frank lampard tsohon shahararren dan wasan kasar faransa da ya taka leda a kungiyoyin arsenal da barcelona thierry henry ya bayyana bukatarsa na kasancewa babban mai horar da 'yan wasan kasar belgium henry na aiki ne a matsayin mataimakin kocin kasar ta belgium roberto martinez wanda ya yi murabus tun bayan da aka fitar da kasar daga gasar cin kofin duniya a qatar kasancewar har kawo yanzu kasar bata maye gurbinsa ba ya sa henry gabatar da bukatar tasa ta ɗarewa kan mukamin duk kuwa da cewa dai rahotanni sun bayyana cewa bai kai ga rubuta bukatar tashi a hukumance ba. wata majiya ta bayyana cewa wasu zaratan 'yan wasan kasar kamar romelu lukaku da toby alderweireld duk sun nuna amincewa da goyon baya ga bukatar ta henry a ingila kuma rahotanni na bayyana cewa sabbin mamallaka kungiyar chelsea sun yanke shawarar ci gaba da bada lokaci ga sabon kocin kungiyar graham porter duk kuwa da koma bayan da kungiyar ke fuskanta ta rashin nasara a wasanni an jiyo kocin yana cewa yana samun cikakken goyon bayan masu kungiyar da ma 'yan wasanta a yayin da yake kokarin daidaita al'amura a kungiyar da yanzu haka take fuskantar matsaloli kungiyar ta sami nasara ne daya tal a cikin wasanni takwas na baya-bayan nan waɗanda ta buga bayan da ta sha kashi a hannun manchester city a wasan premier a ranar alhamis yanzu haka kuma chelsea din tana matsayin ta goma ne a teburin gasar premier tare da tazarar maki goma tsakaninta da ajin faduwa daga gasar zakarun turai a ɗaya bangaren kuma kungiyar ƙwallon kafar ta chelsea ta kammala cefanen dan wasan gaba na kasar ivory coast david datro fofana daga kungiyar molde ta kasar norway fofana mai shekaru ashirin ya rattaba hannu ne kan kwanta ragin shekaru shida da chelsea da za ta kai har a shekara ta da tara tare da zaɓin kara tsawaitawa da karin shekara ɗaya shine dan wasa na biyu da chelsea din ta yi cefane a kasuwar cefanen 'yan wasa ta watan janairu biyo bayan sayan dan wasan faransa benoit badiashil daga monaco akan kudi fan miliyan 35 a gaishe ka yanzu kuma ga murtalan dai ya dawo amma wannan karan da labarai a takaici. a takaice gwamnan birnin Sevastopol na yankin Crimea da ke samun goyon bayan Rasha ya wallafa wani sako a Telegram cewa na'urorin kariyar tsaro na sama sun kakkaɓo wani jirgin sama maras matuki a yau Asabar. A cikin wani rahoton da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi kan lamarin, Mikhail ravozov ya yi hasashen cewa ya kurance ta aiki da jirgin. shugaban rasha vladimir putin ya gudanar da bikin ranar bakwai ga watan janairu wato ranar tunawa da haihuwar annabi isa a wata majami'a ta kremlin shugaban kasar na daga cikin masu ibada a tsakiyar dare a majami'ar ta cathedral majami'ar ta orthodox ta rasha tana goyon bayan mamayar da rasha din ta kai wa ukraine daga ƙarshe dai an zaɓi ɗan majalisar wakilai daga jihar california kevin mccarthy a matsayin kakakin majalisar wakilan amurka a yau asabar bayan zagaye goma sha biyar na zaben a cikin kwanaki biyar shugaban amurka joe biden ya fitar da sanarwa yana taya makati murna inda yake cewa a shirye nake in yi aiki da 'yan jam'iyyar republican a inda zan iya haka kuma jama'a masu zaɓe sun bayyana karar cewa suna sa ran 'yan republican za su shirya wa yin aiki tare da ni to masu raro sai a kasance da mu karfe shirin na safe gobe lahadi idan allah ya kai mu inda za mu da muku da wani sabon shirin yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ita na gabatar da shirin da kuma baba yakubu makeri wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na yau mr justin nisar fil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum